بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا مضل له ولي مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي جماعة ستفتش نغير بيت وبشر في منظومة القواعد الفقهية يا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى إذا تعطيت صلاة تمام بيني أن لجنا فاحرص على فحمك للقواعد جامعة المسائل الشوارع في الجمع إنتي وجه قاعدة قاعدة ناجا matsala na jami'ai ke ka ka'ida kuke ba ba da nina ni na ga wasu matsala ta ma wa ga ajin karfi wa ga wuye da bugu na yi wa muhimmanciyar katun nan su kuga ga da zai tuni na yi buga yanakin ka'ida ya ishirin ce? ko eshigaru bai ci eshigaru bai sha sharar bayanai kyau na duba daki eshigaru bai ci wal aslu wallahi ya ce وأخذ الأموال والنسل والنسل والأموال بالمعقول تعلمها متى يجب الأكل فكما تعالى يقال والعصر في أساس حتى يجيء صاحب الإبانة وليس مشروعا من الأمور

الشرعي ومن مسائل الأحكام في يذكر لا إذا تكلم والعرف معمول به الورد حكم من الشر شديد لم يفد معاجل المعذور قبل عينه قد ضاقت القدر عن المعنى وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فيذوب ساجا وعلل ومسلم موسيه ليس يضمن بعد الطريق التي هي أحسن وعلم تفيد كل في الهموم بالجهل والإفراد كالعليم والنكرات في سياق النفس تعطي عموم أو سياق النعيم كذاك من وما تزيدان معه كل يوم يعور أيام معه ونسر والاسم المفرد يضاف فافهمه جيت الرشد ما يضاف ولا يتم الحكم حتى تجتنب كل الشروط والموانع ترتقي ومن اتى بما عليه من عمل قد تحكم له على العمل ويفعل البعض من المامور ان شك في سعي المامور وكل ما نشا عن كذا فذاك امر ليس بالمضمون وكلهم من دعي الماء الذي وهي التي قد اوجب لشانه وكل شرط لازم بعاجل في البيع والنكاح والمقابل الا الشروط عللت محرما او اصله وذاك أخذته الفصائل تفعلما تستعمل القراءة عند المباني من الحروج أو لدى التفاهم وإن تساوى الأملان جمعا وقيل إيجابهما فسمعا وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرغول والمسجل ومن يعد عن اخيه واجبا ضروري نوال طالبا والواجب الطبعي بعد الانسيان كالواجب الشرعي إلى نقران الحمد لله على الزمان بالبدع والختام والدوام ثم الصلاة مع سلام شيء على النبي وصحبه وسلم يعني كي بيت يا اشرب وي بشي زمان يسات ببيان بمي يوم الاصل في الاعضاء واللحوم والنفس والاموال للمحسون الي اصل بيان الفرج جانبنا كينا ولا تدبع اجانا كينا يدبع كينا كراني امين يورو wannan rayu zaki dukiya zaki ya da lima su musulmi da nan to manga asali ta lamarin da su da harimuwa a ramuwa hatta ya ji alhiri sai allalle ba da zai shi ngayi wani zuwa jiyawa ko kwa aladaban na zu ojo ga ma a mazuzu ne bisin bayi wuzi na suna ya da lalata lori a cikin shi zai ma musamman kingo wani bayan ruwa ki bi ko yi ko lalu ko mu da ka tsala da giga ba mu da kan da sai ko bi ya ra mu man da ka ko ci halal ne haram ne la ku ta tiya da bana zuwa fuska ki ci go kan da ci ana kan da zu zube shari'a amma edina zuna ko edina zuna wena ta sabuna no le ga aramu waɗannan etiyar ina su ne da wuce mai bai halar da wani ya kiyo ya zuzu na wuku ke da shirya wa ga su dan bana man riga fuska na ula da ke riba ne haramu ga yiwa wannan ga samu jin halaka Qur'an ba mai zai kiyo isara wala tulku bi aydikum ila tahluka man ga fafam a daga Allahu ma yi ji fahimta ya kayi da nace ba bai wani to kuwo ba lo ina ba ka tun yawa bai ka tuna nan gai gayi wal aslu fi adatina al ibaha hatta yaji a al ibaha ina asali ya bayan alada jona al ibaha alalli yawa adaga alada nye yi bayan ishe ko ya kici ko kaya kwaci ko arkan da ci jawo wasu alada shi a ga wani haramu wa ibaha in na gaga etun na fahimiyar wa da ni kurana ga yi yi kila ya shiga kura kyara ya manna shi wajen ga da tashi a sallallahu alaihi musulmi ba ku da shi a yi tsara zai ma na asali da zai gobe a shi wani da zan zuwa hasan yake ku ba ku da shi musulmi ku ba ku da shi a yaya da shi a na da da kura to ya da shi a da ga sallallahu alaihi wasallam ya ba wani zaba a na da ya gogwa gobe wa shi a cikin muhammadu ga eh sallallahu alaihi wasallam na zai yi wadda al'ada ya fiye ya kura shari'a ce da juna kama ya al'ada ya nufe shi kama ya al'ada ya yi kama ya al'ada ya yi shi iji fahimta su amma a jiki zai yin da kuma alfawar da tsari kiri ya yi wa su ta haɗe kwan laifin da ba Allah ya ce wa jabu kifin larabawa jiki na laifin da ba iji fahimta su يقول لك شوية هو كده كان أربعة جسوم دي كيف السعودية آه دليل بس نهو بعضهم دي حرام أما يسوع ولا حرام إذا جاء تفسير سورة يوسف بيسوع شيء ورفع أبوي على الفرش وخروا له سجدا ولكن كثير من وقوم التفسير آية أدورنا lokacin ciniyar halal inu kasiri ga tun na a nari adama ya har da zamai ya nari ife na deka ta nari muhammadu gana kura halal ne eji eh, wani salama mai yaya yada shi eh, ya ci yawon farko eh, amma wula da haram kuma da da yadda haram goyi ngai da jabar na da shugabiyyar yamman washina ciwonan ẹ̀láyà lọ́pọ̀ ẹ̀kẹ́ wọ́n ti ṣe náà òṣìṣẹ́ ọ̀gá tí wọ́n na orí àlà àgbà àríbà náà wọ́n àgbà àríbà mọ́kànlá ìgbàgbà lọ́rọ̀ sọ́nà láàrẹ̀ sọ́nà ẹgbẹ́ tí wọ́n gẹ̀ẹ́ bà lọ́rọ̀ wọ́n lọ́pọ̀ yáyà lẹ́bi mọ́kànlá wọ́n yáyà lẹ́bi mọ́kànlá yìí sí ní sọ́nà lẹ́bi fún gàbá iná tẹ́lẹ̀ o ǹgẹ́ kìnyẹ́rán yẹ bàbá ọ̀tún lọ́dẹ á ní òtún zanu mọ̀ ṣe ṣe ẹ̀ gajin gama dalili ibada ne da wani dalili ya da sun nai da fata da wani ara na ne nuna na hukuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin da amartu mar'a an tasjuda li zawjiha li idoni hakim alaiha daliga ga zaje yaya wani amma ga su je da daga tiyo da ya fata arbi kurare da da ina fata su je da su ila lauci idi fahimta ba ga da su jada ya bula baki ba kuma mun fito ba da ki ha ya gaske da da ha da su ka da rauci kashi yake a cikin adama da alulaji a mala'ika da alulaji a cikin annabi adama a gogo mangawar akubi ada tinan ibaha a yi gici a kuka ile kuka ya hadisi wa alalliyo ile kwani ya hadisi ogai ji kwani alalliyo ile ya ogai ji na kan bangba alalliyo sai oga da dalili ne huwa na bangba ji ji ke ji ji ha haramu da wucin ka'ida na yawa da wani ku hatta ya ji a tsari ibada sai da ya bi na aladan na man shi dalili ya ka'idan daga socin mai gaiga na da ya halaka kun ma fi ni jami'a mu gayi suna lahalar ne bude yin doro na ta cikin wani bugu ne ya fici ne ya amfani shi halar ne yau na yaji amfani ne ifa kaya kin da ba yi nan amma da ni da ya fi ya luba ewe da sakai da mu hukun gina masu zo da yana wanda rabu kan sura ne ya ji ga ko kun diga na yi wannan sinna dole wannan ne ba wuce da waya da kiyo da haram kai da ne ji ke salawi ne ya fara ga mun ji la ga dali ne la ya fatawa ga walaysa mashru'an min al-umuri ghayru alladhi fi shar'ina mazkur walaysa mashru'an min al-umuri atu wani lokaci ga da adini ba atu wagan lokaci ga da adini ba gairun da zai sharɗi na masu sai na da shari'a yi biya yi gani da yi ba ke ga yawa gado da cin ibada dore ko zikirin dore wajina annabi muhammadu huna sallallahu alaihi wasallam kayi abubuwan nan ba abubuwan jitu da nuna gari. al’afu bi ala al'iba a sake si al'ada halalli yau sai da yi ya ce na haramu a shagar wani asu bin ibada al'asu efi ibada ma haramu wani wasu ga yi ki ibada yi kasar haramu yau sai yawo mai soci sai yawo ɗan da ya ce muhammadu sallallahu alaihi wasallam gama na hadisi wuce ko asar wuce ko da wayan sahaba wuce ko na riga ibn mas'ud da sahaba da riga abu musa al-ash'ari ne kun ga da jama'an da ce shi masallaci ne zai ni sai ga zai ke daga hadiru biha ila ila illa allah shi kabbiru biha ila allah akbar shi ko sai da ya sahaba wuce ko na labari abdullahi bin mas'ud ya ce ya ga jama'an shi da to jama'a da shi masallaci je wa na kiga ga hakika ya da bidiya da ne sahaba da ne muhammadu shi kira ya ya yi ugwa wuge ne yi ya kila shi ne na ga gwana da muhammadu a yi ne labani ewe ya da ne muhammadu mu ga ya masalaci gogo ya ne sahaba sahaba ina layi ɗaya a jihar sahaba ji nawo sahaba na bin dole zuwa bai kuma jin zamani ina a nan a gama ka kuka za mu yi za mu dora wa jami'in ta ta ne ba za mu ga ne da dadi mu fayi amaru da binisi ma amma tun bihi fakari da da wa man yushafika rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabili muminin nuwallihi ma tawalla والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان زيجي تقولون جيدا بعدين يا صحابة زيجا كيدي لا تقولون غير والذين تبعوهم بإحسان زيدا يجب أنت إبادة أبيدا يا صحابة أجل رسالة لبني يجب sai kayi da haifuru to ki dalili ya fiye ayyawa dama na wadatu shari'a da cibiru da alini na wadare wadda wata kurutu na shari'a ne a yi wadda ya ba hadisi ya man amila amalan laisa alai amruna fa huwa rajul dalili da wani suka yi da yanzu kaida na shi

وسائر الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد والخمر والإكراه والنسيان أسقطه معبود الرحمن لكن مع الاختلاف يسقط البدل ويلتف التأثيم عنه والسلام ومن مسائل أحكام الشرع يسقط لا إذا تكلفك والحكم مأمور به إن حكم من الشيء شريك لم يهد معاشر المعقول قبل عنه قد باغ بالخسران ما في المعنيه وإن أتى التعليم في نفس العمل أو شرطه فهو سعي وخلل شيخ عبد الرحمن السعدي وهي حكاية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوي عظيم شهر من قوي مدعو لأن بفريتها صحابة شهر محمد صلى الله عليه وسلم بنفس شهر قرآن من قوى الأمور كلمة وسائل ويجم هكيو وسيلة إلي فانيزاني دا شاري gure shula wasila yake wela hiyo engo sebe mini wegyo wegyo wasila ya alamari shi al'umuru gai al'atwal wal a'mal egaji totu na shari'a don patana ìpadà ọ̀gá àdá kí jẹ́ tó gúrùn ún ṣìṣì lọ́nà kó jẹ́ gbogbo ún ṣìṣì gan-an kálmà káàkiri nga yi na wato wani kutun kuje na su bai ba ga wani na maka su da wujen wani na masu ene yi wani bayan soci na gana wani so ko ga wani sallah ga wani sallah ba ko matsalaci gbogbo ya zoro daga alawa na matsalaci na wani biya wasila ya wani gbogbo kabu to lo maka eh tu mashin da moto da jijin ma kada su kurkin wuya da ji sallah in dole na ga Allah wacce sallah na da jina za su kure ba in dole na la in ma da sai na yi e da ji wa bi e eh, da wa ilimi e eh, an waya ga moto yo e a ti biyo ga sa su kure ba e lo aji e pariwo lo ga da ji ya ji na nga sa su kure ko ga ga wuri ga lo aji amma ga ga mi da moto lo aji amma wasu ina ne ne da alawa so kuri da sun na kabu so ko tun ya da sun cewa nga wani ba nga imane wasa il umur kan makasi ina la ina lottu na su koyi wani nga yana su ko sai wani da kira nga imane ba inda da sai wani da su jin shi ba abu ga yi kai ya mana ya tibul wajib illa bi fa huwa wajib endo na ene ituwaji vitati ongo waji sobu ile jijimuya sede tumuchi inato tumucho ufale hiyo wajibi wajibi ngai wadawalini mbali na mwenye jimisali ya kaida ni sukumo wajisalla mangonga wajisalla wala lolote sala wajisalla wajubabu masalacho mungu mungu hata jini wajibi wa ɗaya daga alawar matsalaci nan wajibi wa wasila ce wa a zuwa wannan ka zai yi walan zarka da yanar ke da wuce wajen walan bufiyan shekafa na tafiyo wajibi su wa wadda da zarka ya ga wani na wajibi kiyo ya gobe makiri na waje wajibi da wawo da wa ai dolan masafatu min kuwati wa min ribatul hayy to yuna fiha Allah ko ba ko no ga ya makiri da yi da kulli da ne ba ko na dawuza dawuza ga da sai su kwalo kaya kula yawo kun yau sai baitihim man ga wahkum bi azal hukmi bi wa hukum ba hukunci eti ka'idan da na ilaya wani bi zawai ya matsala na jikin endoro ne na shari'a ga wajen jina to ya kpana wa damu cike ke jina patan ga su kwai ba da farushi ngala man da da alwasa'ilu tu'ti ahkam al-maqasid wasila ji hukunci ya ina wata sokoto wace na gawa ji ba da ji salla e kwallo roga da salla ta jayi gina waje wace da yawa da kuyi amana zai na dabo wani ya kwallo roga da wace amana laya na nga su kwai ba nga su kwai sai bai ne shi da mutunci والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودون الرحمن الخطأ بشيشي كيف بشيشا إنه يفنجني كان نسوه بجني كان إنه يفنجني كان نسوه كيانو ولي كان وقت تقول يا تقول ما أنت دجي ترى ndi ga banza wa ga mani wetin ya wani ake e, e ga banza zo ne wajen ne ga na gai a shaga al-ikrawo al-ikrawo gai a jiza tilli ga wuzo tilli kin da na yin amma e ya yi e ya da tilli ga ya ce musulunci wa amma rubu ya ce nuna kayan mai ko musulunci su a kya biyu ya tsirrai ba mu da mutu ya ji ka jiri da su gwana al'adu wasu gaba sai wa yi musulunci shoko shi gangan da ke yadda ta furce shi musulunci wani wani wuce da musulunci da a masu wani wajen na rai ga ikira wuce shi ne da su na kowa da majile ba kawai mutu ba ne muhammadu rasulullahi da Allah sallallahu alaihi wasallam an ni ka da shi kuma ni ga shi ne an ni ma shi ne ga ma da mu ma lu aya ce da man kafara billahi ba da imani illa man ukriha من كفر بالله من بعد من بعد إيمانه man kafara billahi min ba'dihi min ba'di imanihi illa man ukriha wa kalbuhu mutma'innun bil iman yanzu ba da su ga suna ya tike ami zando da da ji kafin shi da toki mai imani wana zaka da tsara zigo da tsara bayan illa man ukriha sai za ta tilli daga kafirinci ko lotu kafirinci amma a jawarci da jirgin nena a kan buhu mutuwa ɗanyo da rima e kuma wata wajiya musulunci ufa olokin bujana wasu jale da ya tuku oji to kwa yi rosu ayi matukare ma wajen biyo wajen da suwa ke rima da jirgin da rima kuma ne sallallahu alaihi wasallam ikiramu a jizar amma ijimawu man jigan zandoro na gaji ti daga awanin na wuni musulmi na uwu wa kuku kana yaya ka kata kawo wa yi izima wani ta ta ga wani ka faru zannan ego wani tsara yi wa sai ne amma za na kuku ego na wara yi zannan lasa rayu amma ga da shi ke ba shi

Ọ ga wa lè dá a ẹ̀hún olùmọ̀tò wa lọ́lẹ̀ ìkìrà ọ̀gáda náà tó kó àwọn ìdánilẹ̀ bí wọ́n jẹ́ tó lẹ́nu lọ́lẹ̀ èyí yálà bẹ́ẹ̀ al'ikira wurin wani siya a tara ba wacce ne ta ya a, amma tamba lowe tamba lowe wayaye an ka lolo in lifata na sekiya gintara da komi suna man ga an kwato hu ma'udu na rahman so ci da yi wuna za wuce yi ga yi tura man an kwato hu wa ya yi ne wa ètò ilé ìfihàn ọdún òmòdìrí bàbá ẹ̀ ẹtí sàmbá ẹtí ẹtì ṣíṣan ẹtí àjọ pátákó òṣì pátá ètò àbá ọlọ́yà ọ̀hún lébi tí wà kí ìdẹ̀lẹ́ yìí bẹ́ẹ̀kì náà làbúrò ṣe bàbá tó ṣe lọ́rọ̀ pẹ̀lú aláàbò àfihàn ìnà síná àwọn àǹfààní àdéhùn bá ṣáájú àdéhùn mọ́mọ́dù náà tó ṣe kẹ́kẹ́ pàálù àdúrà èèyàn bò nígbà jìnnì ní àwọn etí lè ṣíṣí wà mọ́ àwọn etí ẹ̀ tẹ̀mbà wà. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا بحديث إلا من الآية إلا من أقرئ وقلبه مطمئن بالإيمان lórí wọn wọn ní ọ̀rọ̀ bá da kúrò àdúgbò ọmọ ìyẹn ọgbó sòkó ufiya li ummati an safi wal irjan wa rasul wa alayhi afalu da ruwan je na ji da cikin ko tamba ko da ji da gajina man da na da ne ko ce to ai ko mutaza ji fahimta amma ayan na dai ko hadisin naka ji fahimta su kama hadisi ta zuwa za ya yi gagai su ta ciwa mu da da gani wani tabbata ne babu man da cewa da baya qur'an wa wani yurid billah kunga yi nan wuyi mu da nan ga fasa na mai lamar nan amma a jiki gani ya wani wani su zane ma ne ce yake yawan fuska ta yawa an tasu biyu ta zuwa ya sai bai tiye gudu gayi لكن مع الإسلام يثبت البدل وينتفي التعظيم عنه والزلل tọ̀nà ìdánwò gáyẹ̀ yìí sí lè ṣíṣọ́ ṣé takùn dá gíláàsì mọ́tòlá ṣé takùn dá yìí sáàtì ètí ẹ̀lẹ̀ ṣíṣọ́ lẹ́yìn olóore ṣé takùn àmúdá ayé gbígbà yìí wọ́n bá kó dá dán gíláàsì mọ́tòlá manyan pamba gani da yake pamba gani da so ci don fadi wani

bìtítí náà wọ́n kọ̀wé wà àmọ́ ẹ̀pá owó dàbí gbàtà ọ̀wé ilé bìtítí náà láàkí máa ní ìlàsì yẹ́sì bùtù bàdà gbàtà ò yẹ́ àsára yẹ́ gíláàsì mọ́tò làjì ó gbà wọn ṣìgáyà rẹ̀ iná lé kúnà ọ̀gá yẹn ṣìgáyà bóòbù ní ìtàjì náà ṣé ká fún létí náà ọ̀gá yẹn ya zai ba za ya kuna wuce da ba an nuna kiya bayawai wa zalar an shagar bici na wace zalar jamo ya zallatu bici na wace cilotun na na lefiyu a wani wuya amma wa ga kasu kufa da miki a tata ya shagar ndallagi na landa asibiti na matsasayan ya bebe da mashi masu shi da shi nike duki ba ugakpatawo ọba ngala tutue ba wateka kara ade qatlul am ade shirkul am ade etia alkhata owu zati ekacho bichicha nye bichicha nye faruwa bako wajen ga

nye zaka ewana waje zaka da gona yi eto na 95,000 an kere na rufa miliyon yi dubu da rike su mutu wa kuma ke wuce wanda kai 22,000 Então, tem um aqui que chama por ko milhões de ativos Forty-eight million forty 44 million ceto ji 763,000 ta thousand. kuma Tọ́gbọ́n ní kí é kù bí ọmọ ẹni lóṣùgbẹ̀rẹ̀ òkà mú sí ṣe náà lórí ọ̀gá bà nàírí nàìjíríà ko kadara da fuska ne wa ke ne kawai giga a tare saudiya ce fa mutu agwaki na duni uwe gawu agwaki na duni ya zauga miliyon shi ba da kuni ibi ko yin taro da wuce wa ga wupapa ya wotu sabe shi wo kagbata na o sai ya bi fali ori kí ló ayé ń kọ̀ láti ìṣára ń lọ́gbọ́ akókò fálámì ìfálámì òjì ẹ̀kọ́. gbogbo ke ti ta da kuma bayan yan baba wani da ne na san da shi shi zuba wuza ko wuza ko eji wuce zan da ce ko da fayin sau da yake ke ne fati ji ji zara tata daga nan da suke ci ila ci ko an je yin goci o ci je ba ni kin ya saudiya bangladesh ci edgar wuya ejile eh, bare kasan ji za saudiya ci wada bayo wallahi tallahi dini ni tutauna nan ya yasa dijani ya bari wana fili to ko ba lu yoni ati ba aye ti sunu gona ete le ga kula a di di ati cin ti ba ko ta kan e do wona dele brati dinare tamkiya da ga lu da shi fili mo paroni ادعي كفوا شهاية إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم إلى أو يوقفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عليم وعظيم عليم يوم da bai yi da kafa ko ba wallahi da lare ba aya na da to da yi da da yi da hukuma ma ne ya la e saka ne bi ko da na za ba bi ko ko tuwa ni ni o ga fe ni wa fe da ka ti sakan e ti da wani so da imamu ba ga ko ba security an ya da ndu ci wani a yi da fili ne da hakkin to zai zawaye fiye kace wani shari'a don waje dama yana jini ne ya dama na ya zafi ya na bayan gole 44 miliyon ba duba ne ko wago kuma na ya na to ba iya kai na iya fiye amma ya kaci to mu iya ka 44 miliyon gaba na kawai 100 wọ́n yí sí ẹ̀ka tìwó nga mẹ́yì sí ibi títán nga yí àtúngbó etí ẹ̀ka tìwó ẹ̀nà àbá ọtí lọ́wọ́ àwọ̀ náà kó lè ní kíndà yí kó ma ẹ̀nà ẹ̀yà náà ẹ̀wọ́n náà lọ́wọ́ de ìta kó o fa kiri kó lè ní ẹ̀wọ̀n náà fa kó ma dá ẹ̀nà àbá náà kó ma àlá ìwàtọ̀wà ẹ̀dí wùgà. ta nnaga mai wukwa na rayu na boko haram da jini àjíǹde ní èjì nagaga àgbòkò ti kó mílíọ̀nù tuntun ba wacce kare rayi wọ́n ti káre ráyí bẹ́ẹ̀ ní gbogbo ara mẹ́la tí ṣùgbọ́n gbọ́n jẹ́ńdọ̀ sí ètí ní zai shi da kyare biyo da kyare ya ce wani. na kaba ga addini ga yi yi ba shi ka kafirin jadini mujadini na da muhammadu guna sallallahu alaihi wasallam gama na ya tobo ya jin doro ne ya ne da shi da ne un ga ji la ga ga ga ki da ta ji yi da shi ba ji da ba sai ne mu ba ramu adda ikaye ikaye sashi ma su da wannan wuza ba mu to sashi mai fi ba hukuma har da yi ebu a yi da dede na na-abịa nye tụrụ enyi na dede wa ti gama sai da yesu na jika tiri ya gwa mu ci jan walo a ti ga dede na 44 million tutu ra ile ni ye ti o pa ma ṣe padà ní ti di tíṣọ́ rẹ̀ ká pápá ọ̀rọ̀ wọn lẹ́yà rẹ̀ jẹ́mọ́ ṣe kú lóòpẹ̀ sọkú ti lè tẹ́lẹ̀ rẹ̀ sai karatun ya gbọ́rọ̀ ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت إذا استقل فوقع لا إذا استقل فوقع قولي مسائل هكذا من مسألة يقول تجي أدينة مسائل جمع مسألة أحكام جمع حكم fìtàbàì ẹbàá ní látò yẹ̀sùbùtù wọ́n dá ìtàbátà la ìrẹ́sà fọ́là ó jìnyẹ tun okùn tí kò yẹ e kí ìbáadá ngálẹ́ àké pọ̀kánà fọwọ́kà òjì ji faruwa wọ́n lè gàmé ilé bukata yìí fọ́sánà dáa yẹ gbà wá kí to kika ka'ida mai lawiyo hukuncin shari'a ce damu na shari'a ce da na wajen tun ya zara bayan yi wo ma mutu sallawa a roga ce shari'a da ji a azumi daga na azumi da na amma etu ji dabo na ita ake gawa wa sallah dabo na shari'a da ji gan izi ya da shi kashi wuce da wani da shi ki da liyau walon dai gaba yin da shi zai hajji zamani a nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam diga ni ale nga ye ye ale we wa wa ni annabi gato hajja an sun ma hajja an shubruma a ki wato ce su kuna tafiyo mai ke farila gona wace wato joya shubruma to ina wani dalili wani uba ga wajen haci ya sa wani amma da sharafi wato ga haci da yato to ni gana jaji ya zama ne na lade shahara ko zanuci na kwakwani na rayuwa mawuyi lafiya na wadajuna ce ya dace Ayi da diga mai da zai amma su ko ga zaje kina zaje haji daga ne to haji go ga tawaful ifaba shi ko tawaful wada'i ko tawaful qudum so shi ga wa saqiyu bi maqam ibrahima musalla e wana tilaraka ruba mukam ibrahima ngai ba nabi ibrahima la bi cite tibetu kaba ade da na ji sallah amma daga na hukuncin sallajin na bane lamila fikiyon aji na shari'a ya yayi da mauna bai wuce ni halal liya ngala ga mini mas'ala jiya adiniya aje da bisi tabai ada kinga lamila tu etuna je da ai da je tiya etu ajo idi fahimta daga na mana sala na ba da ni ya to ajo na to so ai da je ne ya butu ga da wannan la idan ta kalla ta waka amma je da lokaci da mai na ga wani wa ma ko wani ne asu magi ba ta salla ji ne ga aje na aje da aka kawai ibi fahimta ko man je ke ji misali a baitin na be etiyan nzagi nzagi a ji arewa muzaki da daji shaya ne kun kallo shi da ne a goriya amma ina na ide da muzaki na bai ga wadaga ubangi ga ba yi to yi yi ba ne ne ne ne ne ya aga a ibn shari'a da diga yi na yi da muhammadu sallallahu alaihi wasallam etiye da guba a da mutu tabbata a da shi amma ka kawai zaki ya ga yare ko kallo shi shi da na area na wai lamila ladana ibn nabi gore wa ga abu da gidan zaki ya nani ebe zaki ibu na nza na nabi ma eri ugu eti ba ga yi ya ti lori ya ce ji da shi kanga e bayan ya waje ma bi ara haram ya yi gube shi ta biya ya yi fuska ta yi babamu haram ya waje da wani zoci na misali والعرف معمول به بسم الله والعرف معمول به والحكم من الشريف الشريف لم يمر معادل المعقول قبل عليه وارضاك في الخسران بعد المالي وإن أتت التعليم في نفس العمل أو شرطه فهو فساد وملل ومسلم به ليس يمنن بعد اتفاق بالتي هي احسن وهل تفيد كل في الامور بالدم والاقرار كالعلم والنكرات في سياق النفس تغفر الروم او سياق النعي كذا كذاك هو ما تفيدان ما كل الامور يروح يفرما

da wuce ya wanda abu bayi nore ga iri nauya ga wani ya zaku ba bai ne ya zai na iri wani shari'a da aka zo da ina to ne wani mana a gari ku etiyan ya wanda na lana amma za ki shiga mi yari ga wani ya yi miya ina ji da alaƙa na furuci na ebe na ya ji ba bayan ba to bai jima ke laya na kare da shari'a na bai bagin ya kiri na zagin kewo zagin guba eko na ji suwa to akli wasiri na zai kuma da shari'a da rika sallallahu alaihi wasallam kai da wurin gayi wal urfu ma'mulun bihi idwara alada urf al'adatu ba ta mun ga manani ne mun da shi la yanke ne amma ya gade na ko kana wawo al'urfu al'adati manani ne man ga ma'mulun bihi illutun gani da al'ada in warad lokaci na al'ada bayani gabe bi إذ ورد إذ mina shafi abe ke okun hukunci gaben shari'a na a shari'a ne ne coci na lam yu har hukunci wuce ma shari'a ne ke yau tiwiyayya misali so kwaye ga zai ba ji musulmi ba ta da wa a shiru hunna bilma eji bolobolo ba yi ni eji eji bolobolo ba kewa ji bolobolo na kato kwade tiwiyayya ga ni wajiwa a gama da alada yake ne ke ji da zagi ji sha ba ce ne na bolo-bolo yawon ce fa'in ba lam yi hafi ma da lam yi fasir da shari'a tu ya ke da yanzu bolo-bolo da na alada ga ga yake ne ya dotu da yau a shiga ga sokoke ya yi ne marci yau ya cikin wasu sai yanzu insani da walidai sa. eji gbologolo ló bá ká dalili dai a wakin goye ji wasan gbologolo ló bá na alada je wo kewe zici gbologolo shabu sai mafi madar amma iga baka iga baka idanar su wata ma ka yi ne ba wucin yi na kunga ya shaka su ke dai alada ya zafi ne a da ke ka dalili dai na sinanar ejiya gina ko kiyasi saboda nan da ya kan da shi na shi makiya ba mai yi ka'ida da shi da bai wuce ne so ko ga ba an su yi ohun na riba rufe an ba da ke ohun na riba rufe efe da zai na gire ke bolo-bolo ko ya ce ya yi ke bolo-bolo ka bayani shari'a biya ya ga an ya ya ki bolo-bolo ba ko an ya ga ya eh, ki bolo-bolo ba e kile do ba alada ya zawani ke je do ba je ne dai bolo-bolo ga wa kullum ba kaulan ma'arufa e ga wani ne wani e yi ce ga ne wani da ba ce ne ga e ga ce ga e ga wani ga bogo irlo to da lare lokacin hukunci ga daga yi kaza shari'a na wajen na tuye ga kin wana ya jirgin na na jama'a da hukunci na yau ko ke mamaji na so shi ne ke bolo bolo ba ya mamaji ko tí wọ́n lè kí lẹ́yìn ìdèjì ló bá ọ̀dà àdèjì ó ló wá ní ibi díàn gbólógbòló ló bá agbègbè ní káṣẹ̀lì ẹ̀ka rẹ̀. kayan na gai gan al'adatu muhakama bi ma'ana al'adatu ma'amulun bi aw ma'amulun biha e lo tun gan da biyan al'ada da al'ada gbogbo da al'ada fatai da tun eh iji misali wuce gobe ya yanyi iji fahimta ke wani zaje ne fana fulani ne zaje ne ke na a ari na wadda saka ko kukun ya gwada fi na daga gbogbo kawai al'ada ta shi wa ba a ci a lokacin al'ada ne kan gaba ji fahimta iga sa ji <laughs> sai ka'ida ya gwaro ka'ida ya gwaro za yi ka'ida ya gwaro za yi mu'aziru ko معادل المعذور قبل آله قد باع بالخسران مع إرمانه من ذا معادل المعذور zanadiye na kauna kabla amiri tun e kaula kwana ji fahimta ko kadba abin uzani ma irmani zanna ba a imana raja'a uga shebar gambe hasari ma irmani garbe na ga kauna nore musu kaida ne bukata ya misali تكايد أن نغمن جيدا من استعجل a قبل أوانيه أوكب بإرمانيه zando rogajiya die jeje tutu e kula kwana to zaruchi awugba de kiyo be uchi na ga kone ina na sheria go ibe baba we e bo e kun na lo le na sheria go ibe baba na wa baba we bo na mu ge o me ya wa o me ge bukate shari'a da oki ba zai limani ya yi na ba begun na ne ga haka wani hadisi zai fi ga musu ga yi na begun bici wuna waje kuwa ya ji na wanda wuna waje kuwa ya ji na wuye ji wuna waje kuwa a bakin yi wuga dole wajen sa wajen sa yawanci bi waje bunya ya mai ka tani wayo waje yi mai misalin ne ga ne arzikin bu da yake ruwa alaka za ya yawo. e kwe inda na waje ko da yuna waje hakuri ka su tumiya wadana ogala da ka tawo e bu wasanci na waje ya wani waje amfani na gaba sai zan na wato uki ba bi ilmani a ga yin wasanci su mu mota ko mashin ga ala yi na a ga ala ko iri a ti gaga wuji ni gana ya saka da kayi guduwa dubu dari ube dubu dari na mai gugu ube da na ato ya saka da kaga zuma jeli mi mo mi wulu waji mi wulu waji mi dega su yi na wajen to ebe gina wace da na guda shiri da gajiyar egwalwiyar yau wayan dakatu to a ga kan e na ga su wace giyar wace gyari a maruga ebe hukunci ya zawo giyar alawawa annafu bin nafsu bugu game ga idan mu'ajilul e ma'zur zanen jiye shi da lutu haramu ya tuna kauna muharram tí a jẹ́ wọn kọ́lá ààrẹ yìí tó ìkánú gádà alkhairi nana shirya yi gano na na kwana tí a ji faruwa yawon eh kadba bil usrani ma irmani zanna ji a tsaro ma irmani famba da kiyon al'amarin nana a gafona man gawayi aka ma fi nafsin amal abe abekele asahari efe aramu gabe da besi nafsul amal e cikin ibada na ti wona asahari kaka kaka da bai tuna ti wona shiri o to ga wani amma lokaci da wani kawana ga wani sallah amma lokaci da wo wa ga wagajin ma wasu ujiju ya kala kwa zo ne tuwo na wona wani asila shi majira kasar fajira su mai asubabu ngole ga ato wanda bai na silai zuma sallah asubabu na jira kasar fajira na ya dama na nan ngole ga shirya dama ya zuma asubabu bai bai raka kasar fajira man da shi maza a kai gini lula resu o cobe biyu a da ke kawo a ji shekara na harkar da cobe lula amma hadisi da wani hugwayen wajen wasu ma a kuma ba to jira ka san fajira daga nan wucin dalili bai fi yin jijin wani aka kawai zuma su ba wa ba wa jina fila to mu ne ga yake wani kawai wani hadisi ne zuma na asarawa na gawa jina fila yau ne ya fito tsana wani mai dada wani zai yi haram to kan doro na wani da da kina ka wani an shamsin ko kwa sharafi wadda bai a halla sharfan min shiruti salat aw a halla rukunan min arkanin salat min rukuni yau ko min sharati shi ya salla wa wa bauchi ga tufazu fasadin etun na na wadda bai dana ni wa halal illa lotun na etu wata ja kika idan ne lawo yau da mashi eti ibada na shari'a ke fata na wadda ruko ne kuma da kiyar kuma da sharafi shi kuma da lokaci na shi a gayi juna wani sallah da lokaci na kawana sallah na sila an da wa kuma tuwa rani abubuwa wake da sallah ki na wa sharafi sallah wa ba shi mini sharafi sallah ne wa da alula wata alula wani roe sallah zo ne ko zuwa fasari sallah ne wòjẹ́ sọ́nà yìí ní ìrúkùnrin sọ́nà jọ wògbà fáàtì àwògbà òmòmọ́ba olórùkù wòlúà òtí tìlẹ́dà ọjà ńlọrọ sọ́nà ní ewéṣẹ́ òsínlẹ̀ yìí rúkùnrin méje olúgbàlá ètò náà lè ju pàṣẹ wàhálà bí òun ti tuntun náà tó pátá náà wà èdè wọn wà tù. ọ wà lélelele ní kó èsì àti àgbàwà láyé ẹ̀dá ibùkún àti ìsọ̀lá rẹ̀ sọ̀lá lọ́wọ́ ẹ̀gá mọ́nlá yìí báyìí ti síyá mìíràn lẹ́yìn padà síyá mọ́lá na láyé azùnyẹ́ pàrí láti èṣí àmì lálẹ́ azùnyẹ́ àmà iná tí wọ́n tẹ́ ìgbàdá fún wọn láti ba ìgbà wọn láyé o kí n tọ́lá àlejò muhammadu èṣí náà sọ̀rọ̀ láwọn ẹ̀dá wọn lè dán mí ìrúkù ní azùn bó wọ́n ní ẹ̀ láti kẹ́kẹ́ ó wani rotofi amma a halarta da rukuni ne harkar yin biya kowa ba rukuni da ciki a zai ce wani kisa da jai uwe ba wani etun na da kiyon zufa ba wajen tsalla ce shi wajen ba rukuni wadda wafe kuma fiye wani ba rukuni ba ta madar da waya na da kiyon zufa ba kowace lokacin na hatuwa yin jihani wadda ajin na je zurfasa wawa zaka bai wani ba ne etun na da biya zurfasa ewu lagun 895,000 mai yawa maza mai yawa zaka 22,000 wani gaji sadaka kin da na hadisi bina maza ga na da e ya zaka ga abu nisa kuma ke abu eya Bodo jama shi ka'ida ya gukici da wani yamma ta mire ne ga ebo ya kube kacin nan iji fahimta ko ebo na yana ke yi wa na yi kusan 30 minutes ko ede lugba da yana gikin mai rufin lojin wasu kuma yana luci da ba da sun da su ji fahimta mana kacin kere gaskiya yi da kacin kan na jiyawa yawa a kayi da ya yalla ah, sai da kiyon sai da misali kayi da yabba shi mugayi wa mutlifin ma'udihi laisa yadmanu بعد الدفاع بالتي هي أحسن ومخلف مؤذيه zandoro na galla allaka tu mu'mini e da ga yawa na sunna wuja allaka laifa yarmanu wa batani zai fama shin da ki gugu kewa tashi shi wa guga wajen fahimta ko a gwon rola bata ya sibu ko ta yana wata nawa ebuwan ba ji wani waje kwe zagada lati shiwe no wa dawe wace kagwaya siwe wace alfe wuya wuto wa hubata amma kan wa hubata no ba da difa'i billati ya asal zumana kagwaya ta ciwe bil asal fal asal ji kokar uzeji kuokerejea ukungwa jitu mwenyewe waza umebebe kuokerejea na waji kangwa ya tisa ci ti bolobolo na a sa kila yuken uzeji ina zumane da wannan jina to wujin zuma ga ki nasara ga kir da kila before da kila kirki wacce wuce jizu a ga zawa. in wannan so kawai bai mawo ji dabara tun tu wujin zuma na wujin zuma na mataki

muke haga da lagar bai wani be ko ke da boro ke kuka kan da shi na wato ci la mata gide na gorogodo wa la na da indo wa na ba so boro gaga na wato shi yau wannan nan da lafiya gale shi kuma sokuti da da dibati ngai ma ne da daga ga ko sona wata na ka laisa yajmanu wawo bata amma kan kace ba da difahi billati iya ala ko ya shigi gugo ba yi kai shiga tila ta shi wakan wa e wanda ya ruwa wuce shigi na waron golo da shigi na ganga idi fahimta nan zuwa zo lola bata ya e wade bi ka ba tuwe ba ko fa moto fekke kuwa shi wai be moto ni pasta wale ka ba wale aka ba ti gurgudu e ti de wa zuga na shani wo wajidu ma ba yi wa kawai la mataki ko tun ka bana cha jo be ti ho ye ngo che ji la la kai da yan mo be gube ci wa hal tufidu rutun da ya bajin photostat na ubiralu tun biyo iso ajin birijin photocopy ne ya ya kuri juga ba su ko irin na ya faru a juga ɗin kuwa wani wahal tufi kulla fil umumi fil jam'i wal ifradi kal alimi man ga kalmar hal ga mai na wuce ga marifa ko idan na kira yi wani marifa hal kando wanuga lokan mana tufidul kul wajen wayan zandoro wai uba da zandoro har gada hukunci wuce wai uba da zandoro har gada hukunci wuce gai ma ne tufidul fil umo fil jam'i kalmar da ya ke jamo wani misali waladu mufrad awladu yiyo jamu to alif belani galo al awlad mutalo al walad ngama yelo ngafil jam'i wal ifrad ifrad mukwari al walad al awlad al insan الناس nga ne ga annabi ya mu yan al insa nga to yida to al kan kalma ya singula singula form ko plural form ma ne ni? a tsaga wala ma ne bayani kan alimi man ce ya ga gaske sun nasu kuna idan al-alimu na al-alimu al-alimu na ni yau da ya mutu a duniya ya tuci ce

wai huba na ba gwayi indoro wanda bai so gwayi arrahman ebo alibilami ya gu indoro na wace na ya gwayi indoro na wace na wanda bai so shi al'aliyu ilafiri indoro na wace na wanda bai so shi nga imane tufiri ilfuhumo na yau ko misali ƙur'anu soci yawar asiri innal insana lafi kusur wadda innal insan al'insan da marifa ka shi da wuli da wuce wa ga zawangin da su kwai tsaga da asara ba zawangi doro wadda yi zawangi soci ga wani asara so da asara na wayi illa lalina amanu wa amilu salihah yi musulmi musulmi na wake na waje sallah wasu yazo kan yau zuwa tsara bu amma kan waje ya musulmi ya ji sallah wai sai an zuya wai lokacin murja wai na babu wai na tsara barka tun so shi ga ya ayyuhan nasu antumul fukara dole annasu alibela mi da wuka shi da ba wanda wani ba tala wanda wani ba bando to to da innal insana liwabbihi lakanu gbogbo dàwọn ń lóore kò tí ká ló bá díọ̀ ló bá tó ṣe báńkò tó tó ṣe ṣe ìdá iná ìsáná hùlíkà àlú a ìrà lọ́sáyìnù ìrà ṣàrù a wọ́n ìrà màrúsáwò lọ́sáyìnù màlú a ṣé kò dàwọn ń lóore bẹ̀rù ṣe mẹ́rin sunna ye bee niŋ wee lɔ ama ye bo alem na waa zandoro la ibi fa yi tabu ene kaa yira na wee wii na dɔn na se kaa yira ye boro nafi? yi والنكرات في سياق النفع تفي الأموم أو سياق النهي من هو النكرات نكرات لو لو يتبع فيه marifa? kalma gade shi ne alif wa lama misali wa lajin no ne na kiro masjidu na kiro al masjidu shi biyo marifa to na kira jigabe na kira tun jamu ya na kira su ngabe fifiya na fi be anye ya? ba biyo anye yana tufi l'umum maana yake umum wenda hiyo ana tufidu l'umum tufidu al-umum au yake nahi kwa baya anayo e baya anayo misali ngaye tushi na Qur'an wa misali ngai la ilaha illallah lórí sọ̀kwáná fún ìdíkó etí ńlá máa bú gàdé láti ìlọ̀wà kẹmẹ lórí kẹmù lórí fihàn náà fi wẹ̀nyẹ ya ngam na rukun ne la ilaha illallah wa yuki guba annafyu wal isbat la ilaha illallah faman yakfur bi taghut wa yu'min billah rukun guba na la ilaha illallah muhammadu rasulullah ko ti de ruku ne guba o gari ali tira ko bi risalati wa ga da ne ko to ala ne muhammadu to ibn ma ka ne muhammadu aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah ko ga ta ta la ya ko ba ce muhammadu rasulullah za ya wuce ya ga igaru ku ne duba ila ila ila lawi annan fi igaru ne al-isbati wa kayan wucin doro ne ya wuci ga to ci bi tabbata ya muhammadu rasulullah ya sai yi ku ne duba ya farko yi al-istiraku bi risalati wa ga ila da to ko tuto eh a a na ne rukuniya rukuni ba ci ngana ni ya ni ko to za Allah wuce sadaka ya wallahi da wace ga to kun ta nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wala dalili ya Wọ́n ti bayani na Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab bẹ́bẹ̀ to a atubu fi ma amara inda wuce ya gana ne ke gato la ila ila la wani shi yau duji har kuto ta to rukunye la ila ila la wani guba rukuni muhammadu rasulullah ya zai yi guba oge da daga to mutum ba ci bida ya ja taimako eh àbúrò rẹ̀ ìtìkádú bí òmùdíyẹ́tì ìtìkádú òmùdíyẹ́tì wà ilé papọ̀ tẹ gán àlẹ́bí muhammadu wù sí sọ̀kú yóò ó ti sọ̀kú à kí n dọ̀nà ní ṣàǹjẹ́lá àlẹ́bí yìí sáájé sọ̀kú náà ẹgbẹ́ náà tó sọ̀kọ̀ kúrú abdullahi wàràdùn ìnáma ana abdul fọ̀kúrú عبد الله ورسوله وأنه ركن يقوم محمد رسول الله قال ولا وجاء يقوم بأن يا صلى الله عليه وسلم ابن قاسة دليل من القرآن وأنه لما كان عبد الله يدعوه سبحان الذي أرضى بعبده بعبده فهو يدعوه أليس الله بكافر عبده manyan wasanni ko yari da zama gara na ke wuce tukuna manyan wasanni wasanni a tunan da wuce tukuri wadda ɗaurowa zuwa ne da shi na ke wuce ya wuri a to haka ne boto wuce tukuna ka sifan na gama ba ne bai muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam ngalo gana na ibnu sifa bugu ibn kafuji yayi ga tabaraka alladhina nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil'alamin nadira sifa wuchuku wala ko juye da yin da na wuchuku wala jaye tijari wa sai ni o ma bele ga wegege ibn bani ajin na jetiya boya a ato ga jaye tsa ajin sha ne annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai ka'ida ya guru yan kuki shi a ok to tun da yake ya sake to ya misali na nafi ya riko la ilaha illallah ata ga misali na fi ne la haula wala quwwata illa billah ilo ne nafi ga wajen zango ko ka zango da dabara illa billah so ko idi fahimta na fi ga wani sai misali ke annaye idi fahimta ko wani homo wajen la haula dabara dabwa kago dabwa sai da su fahimta ko sai misali ke so ce yau wa fasar basari da lillahi fala tadau ma allahi ahada fi ma na kwala ta fala tadau ahadan ma ino ne na igano e eh, da tara yi zandoro yi endoro ma allahi pamba ko soce la tushriku yi shay'an bi ma na la tushriku shay'an billah wani endoro ne ya wani endoro ne ya ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله نولي نا يبان صدر نا يبان صدر من مثاليا نفي الغي يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله ifona nafsun raiba ndoro mandoro wali ndoro sheyi ndoro mudiki waya rai kota nole nafi to kota yawma la tamliku nafsun li nafsin la tayyiha nafsi rai diki ne waya rai kota nole za ndoro na gama tabbatar mu illa la yashfa'una illa liman saba ban da cin gaban zallabe ya shi inda hu illa bi ilimi zan da jiki ne waya ba to zai ma jiki ne kuma na da wucewa amma to mutu a ke san wanda ta yi ilimi na da ta ba mana yanda damar kata wai wasu ba yanda damar suna da wala wai zo yan damar ma ke ga tauri ne ka ta san kuna wala yashfa'una illa liman irtada sai da ba da da shi da mu da shi ne Kashe san da da je ji ka ji kwana abu abu wuce ku da ya ce sai liman ba shi ha وما تفيدان معا كل الأموم يا أخي فاسمع غاشا كلمة من جنبي ما تفيدان معا بعد ثمانية أموم يا سيدة كلمة لبيني كلمة لجوبة أمومنا jama'a da kaida na neman shi kabo uka tun da fiti bata a na fiti wajen wata taimako man wa ma nga be ma ne ji wa la kullal umu wa ga ndoro la ya uhayya tazkiriyar akhi ya we gini fasna'a shituko bobo de manji kai ya mu shiko ne ya ya wala boko haram shi ai kungiya al-qaida ji na diga da wata salafiya yi bidamona daidai da fi bukan ne aya ne la su ba ga wannan lafiya kun bi ma an zama Allah fa ulahi ka hum kafiru zai je don da dokar ko koya na kafira yana manyan sunna da ya an kala shi a kan zai so kalmayen man fi ga tulumuro kalmur wani da doro lan bogo man wa su kitila man wa salakala man wa la man wa masanjala man wasu ba gaba da la abia man ga yi da agbani na wango wato ra mu la wa alkaida sun la man wazan doro lan ga shehu bin ba zuwa na yi shi man kuriya ci shi ga yi gina da yadda takafi na yi ga fasaran na ya tafi zuwa yi rubo a ta ni tayi mutum ga ga kafiri ne ebe ne mutum ni ya ji hadar shiga da yin yi wa na ga da hayan na. wasu ne da dena wasu ne zuka manana wasu ne yara muna ɓata man na ga dorola hatta yi mutum ya ga zai ji shari'a gada ya egi wa ji shawar wani ne ji wa ji ce ko ji ga wai ji shari'a gada mana man na wasu a gada wa edma salawa sai salawa da rekola abde zai ga bana ji tishi kawai bima ba ma mage shi na ngole ma zana ba ne to ko shi na doku ya lotu ka zama ya ji aramu ma ya da ya ma ya ke tata ma egui eji kaza ngole ya zana ne bi to ko shi ne da lotu da ina doku bi wuci wuci shari'a kawai ya na eh ibn qur'an ya waye na litata en doro na qur'an mu ga gina wa mu ba ila na ya tafi zahiri wo ga ji ka ke da sahaba ne Muhammad sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam ke to ibn qayyim dan al-jawziyya yake kafin ibn taymiya nga ayan na ijma'u sahaba ne ta ta guta tiyan zahiri ba fasaru ikin da ibn abbas duna ngai kufrin duna kufrin wanda ne lokacin da dokar da kidan ya so tare constitution ya yahudu shi constitution ya yahudu shi haka yake cike kisa ko da haka wasari ko wasari kasu fasahu aidiyahuma constitution magana ya lula da kada wani kayi mutum ya hukunci ba ta kyau ebo eko jere lawo lona ko ya tiye ma yawa ikiyan kufuru kufuru wani shekara siriya wajen tuka bayi ne wajen ajin fasi ke wa da zuwa ne na ga ibn kai gai ijima wayan na ne ken da shewa albani gana ga tafsiri sahaba ji hawari je da musudan adda man ne shi tuku ije wani ra'ayi gana ga yelo bai nan ga yelo ya da wa jin aya ji fatara ga bala ne ji aya ga yaqra'una alquran wala yujawizu ala jirahum e ba qur'ana maji fa yake ile bana gugute ta ila qur'ani ba mu ko ga gamban mabere yo bai ga mu da dalili ma fatara qur'ani ibnu taymiya ga da mukaddimatu tafsiru تفسير نجد تفسير بعضنا غير تفسير القرآن بالقرآن وشيدين في تفسير القرآن بالسنة تفسير القرآن بأقوال الصحابة تفسير القرآن بأقوال التابعين أما إذا شبيد وما ومن لم يقوم بإذا شمد كافر آيو غير لو تبقى قرآن وما هذا كافر صحابة من كتير فترة وشا sake fito da ya ce su da ka'ida ne rai wani ke zai hauka sai su wuce yi ke kira zai yawa wọ́n jẹ jẹ àkíní lọ́pẹ́ lọ́dọ̀ tí èdè gbogbo ẹ̀sán tú àǹfààní kàtúwá lọ ebo na dá yìí ti bà tí wọ́n lọ́wọ́ èdè rà lẹ́kàlẹ́ àmọ́ àbẹ̀mí ẹgbẹ́ wọn káàsì wà bẹ̀rẹ̀ rà dá àná ọ̀gbọ́n yìí wúlò rẹ̀ gan gradually gbogbo yẹn wà náà ǹjẹ́ wọn ló fẹ́ ìdá àkíà àmọ́ ìje ìje ẹgbẹ́ náà lọ́ọ́ jẹ̀dẹ̀ tẹ́kíyẹ́ kì í rí sí àyè ń dẹ́bi àwọn àrẹ́jì yìí náà wọ́n bá wọ́jẹ̀ ìdábẹ̀ lórí ìlú ìmùsùlùmí ọmọ àfẹ́jà àrùkà pátá ni sọkú sí lè jẹ́ àṣẹ lẹ́yìn wọ́n sì lè yan sọkú ya àbẹ̀kí yẹn tún bá ṣe gbogbo ojú kò kéré wọ́n dé da gbogbo àbá náà wọ́n fìtì. ebo na yẹn mẹ́rin tún lè ta tí wọ́n pátá yẹn tún wọn náà èdò tí da bí àkí dàgbà yìí jẹ́ tí náà wọ́n aláàdá kan dẹ́dọ̀ òkò záwọn ko wọ́n yẹ kẹ́yẹ́ gbá ní sọkó náà wọ́n náà alikali na ti káàkiri gaba da ti káàkiri tí àgbọn ngana shek muhammad bin abdullah bisa da yana wakil islam wakil ba saka idan na bisa da yana wakil islam ne juye ko nga mani takada anna abiya ghairi nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu min adihi zandoro ga kide ga bawu na jiya nabi muhammadu ana ugun ga bawu na nabi biya ide ni na aw anna hukma ghairi ahsan min hukmi ku ga doka constitution ko alada jiha wuje ga ba wuya nabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam kan da zina yi fadilu na hukma tawaye ke zai zai laukunciyar tawagutu shi a tafiya ala hukmi hukunciyar annabi muhammadu wannan ba wuwa ta firin zan da kafin kima ya gaye waga ya ki da ya democracy na lokacin da yana ne na mai demokrasi na zai uku sha'abin bi sha'abin ke yi ne hukumin ba jama'a da gida ba hukunta ya jawa ba lagar da kwaci zandoro ga ibe yadda ga demokrasi ya ga ƙur'ani na zanda kafewa amma yi rusa su mu da wani da jayarci jayarci mai kai na yayi zanda kafewa ibn daminiyar mawalin kafewa وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وما كان الله ليذل قوما بعد إذا هداهم حتى يبين لهم ما يتقون كايدا جنونا واسطا شو يبقى كايدا زلتي كشنكا بيوشي ما يكون لكاتا يعني دازا بينا إكتكاك قال من ذلك بمبلشي دنجده الكفر الأمل يلي الاستهلال القلبي إتو ميتو كافرين شيو دوكا نجي توتا نكافرين شيو amma da lokacin juna ya riga kafira sai iti da lokacin ga ta tabbata kin da shi wallahi ga ne ka tuna yin fitar ta tafsira min la halal ga doka ke moka ke na muje da yaso shi sai halal ne wanda da sai ne ba mu ko da ne wan ne lokacin so ko ne wan ba ne lokacin to su shai dan dora ida yi dan ne ka ta buhari na mawuce na jiri da na buhari ga ga demokrasi ne ga qur'ani e na ali ga hatta tarau kufran bawaha sai ya waga kafinci ko ya kafinci karara buhari hakiya e unkuti buhari ga ya yi fata rusatu gugu ala doka demokrasi ta ke qur'ani ba mu ci ga ya qur'ani eh, ya demokrasi ba wa wani buhari ga zo man gala ki da ke man Ebona muna akida kawai biya yi da nina ya akida alka'ida akida aiki zuzi na gira yi da kinyan siriya gan iraki shi bugu ba rufu da ya santu akida ya sallallahu alaihi na boko a ramu ku ya makanta boko ta boko a ramu a zaka sokoma Allah ma ya sallahu minkum fa innahu minu to idan tafsir na majlis aya ne shar'i ya wajib islam ne muhammad ya ne ha mu kin go in da be tafsir ya wa man ya sallahu minkum fa innahu minhu boye yo boye to a ga kan ya ta tiri e tizu ba to abo ga su mutunci to na to ga ki ne zina ke yi wa mai faru da ya kafirinci mai faru da tafiya musulmi shi na to da yawa ga musulunci wunyo ka kayan kendo da kafirinci a ga guba a dai da yawa ga musulunci wani a dai da yawa ga musulunci ba wani kawai wata ga halalla wa zuba ko musulunci ba amma da ma da yake ke zama da yana hankali suna zai dawo kuki wajen da kuki wa kafirin kafirinci wani da Allah da musulunci wani mulakucin alalle ulun ga alalle wato musulunci boci na da qur'an na wato musulunci na jibori ke qur'an na wato musulunci sai da zaɓe da qur'an ba sai ila madadin na role da wato ya gwada hankali yawa iji fahimta ko boko jama'a musulunci eh ji dalili da haya gubanne wa mai yasa wallahu minkum fa daga zaman tafsiri da sai da ya zumaki da ya kafiri ita e musulmi da lafiyar halar ne na ce da addini ya je yin gwamnan a ka ya kuli ita e musulmi da E ita ya wasu al'umma ga addini ya je zani na gasu musulunci mu amma wadanda su gwamnati ko makarantar da tsara ajiyar jirgin ya suna na da wajen kafin nan ya kuma yana yi gana gayye na jirgin su gwamnati wani zai su doka ya wuzu na jala da ya yi zuma yana jirgin kafin da tsara ya yi su doka na zuma ni so kun bai manzo shi dida gadda da shi buhari jirgin ta ta kafira zandoro yana da payroll gwamnati wani kafira ayan na gama wajen da jirgin zai kuma ne ya yi kwaru bai gashi ya mu àti àgàtẹ̀lẹ̀ iná ti lọ hàlẹ́ yunifásitì sáàkàtà àkìlà ìbáwọ̀ ẹbí dídà ti fa ń fẹ́ dúpọ̀ kánú wọn lórí ìdúgbò yìí wọ́n lè bá ìdídà kó bá bò ṣe bá kó sòkú ti sọ òkú yìí gbogbo yìí fẹ́ tó àlọ́ ti lè mọ́ni àyẹ̀ mọ́ni ti ké káàkiri ti àkẹ́kọ̀ọ́ ṣẹ́kọ̀ọ́ ọ̀gá ànáwá yìí ìsìlámù wòtò tẹlẹ eré tẹjú tẹjú náà wòye káàkiri káàkiri wà ní káàkiri wajen taimako wanda ya dace a cikin a ga wanda ke yawan kafiya jama'a ce ko ide bai ke hutun shi to bugu da na shi da an kare tu kariya na wani kafin na shiga a wani kan to kuma ne da fahimtar da ya ta kuwa ya yi gare shi bugu ide da fahimta ya kalmar na ko man de mai misali shi doko Qur'an ne misali ne wa mai ya sake laha ya allahu ma'ana ngo ne ta doro sake bujiyo bida ci da su da ko ya allahu ma'ana ashaga lillahi ma fi samawati wa ma fi ardi ngo ne endoro na fi sama mai kina ma fi sama su ko to to mai ya fa huwa zandoro

to jama'a shi na wakil islam ya kauza ma wube daga wani ba ce gandhi hukunci ji gada da wani yau kawai yi gani a'a hatta da ya da ki da da tuna nabi muhammadu wani sallallahu alaihi wasallam ko sa ga da sai wa ballan ya kun bima sallallahu man na ayi ya shi da ya su ya Allah wa ya ke fata na ki fato shi ko da mutum ya ji hukunci da yana Allah wani bayani wa ne da wani Allah ne ga wani Allah ya asma wa rusuna fadu biya so ko mu da sunna ji a man wuce maga Allah ga wai ji sunna so ko da ke na sai fa ne so mai tafsiri ma fi siffa game da siffa ko koyi wajen karfa da shi cewa to matinar jimuna wuri gyara ke dai ga wuce zuwa gogon wani gidawa da to kwaje karfa da shi cewa fasara da marke biyu da haya wuce na wuri karfa da ngayi ma farwa to fi jan da ngayi e na jini ba fa ji jan ko kuma yawa wajen ni gogo ka kiyawa wuri ina da Muhammadu wuna ko sahaba wuna wa da wuce wadda wuce ba so kun dala na cikin fasara qur'ani fasara sahaba ne wadda bai fasara da shi kayan wadda uku bi gaida ma anzala Allah wa rasul wa gaida shi ne bi kafiri da fasara ayan ne zai yi ma cikin qur'ani da yayi daga fasari da haka in uku bi gaida ma anzala Allah wa rasul ba wadda dalilin وقع جاء هو قولي قرآن ما قبلت وما طاب لك من النساء مثنى وثلاث وربع إجي كنت تقول وتودى طاب أمام

ebo na hukunci so ko da wala halal ne na wani ngala mai da alifi da da karbi amma ya da ya ce yawa wace ya dace an gaule wace kafira amma lokacin da ga Allah bi ba wa na wace kafira bugo je mai musulmi ne santu da wani so ko mun ya fara gurgudu ne da social worker bai ga shi ne to ku fara da سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك to jama'ci ebo lokacin idai da soke ga ba soko kafin ya wasu na gaba na ke ya mamake kebe to idai ba ga esun ke da na isha ne kawai ne ga kafin da jijin iga shirbi da sun kuso ima shawar ne ti kafin na kenan iga bishin ke na kira da jira ba ga ebo rekordula bufalo domin shekaru ma rai kwari ba ga ya lalato ya abu a to zaba ga shi ma ya abu ga ga so ya ba ya ya buka sun lamu ruwan shi yi mai duk fata ga ba ba su koya da ya yi shi ji lokacin da sai kika sun yi rima. Subhanahu wa ta'ala wa bihamdihi ashhadu an